tarihin Afirka. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine. Jama'a mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka. Inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Mon père a mais il est décédé quand j'avais 6 ans. Mais je n'ai jamais oublié et j'essaye de ne pas oublier. Mahaifina malamin makaranta ne, to sai dai ya rasu lokacin ina da shekaru shida. Amma duk da hakan ba zan taɓa mantawa da inda na fito ba kamar dai sauran 'yan asalin Afirka. Ko a lokacin da nike zaune a Amurka, ni Maryam Makeba ban taɓa mantawa da irin wahalhalun da jama'a take rayuwa a ciki ba. bayan na fito daga can a lokacin ba zan iya komawa ƙasa ta afirka ta kudu ba dole sai na wuce zuwa gini conakry domin ci gaba da rayuwa tare da 'yan uwana 'yan afirka ina mai matukar alfahari da al'ummar kasar gini domin sun taimaka mini sosai wajen ganin cewa na sake dawowa a cikin rayuwar da ke kunshe da al'adunmu na afirka a halin yanzu dai na koyi abubuwa da dama a kasar musamman abin da ya shafi al'adu da ɗabi'un afirka Yeah, Myriam Makeba fait partie de ces rares artistes africains qui ont connu un succès planétaire. Myriam Makeba ta kasance ɗaya daga cikin mawaƙa kalilan da suka yi fice a duniya sakamakon waƙe-waƙenta da suka dogara da al'adun baƙaƙen fata. A wajen al'ummar ƙasashen yammacin duniya wannan mata ta yi suna ne sakamakon shahariyar waƙata da aka yi wa take fata-fata. Yayin da a wajen masana 'yan Afirka kuwa ake kallon ta a matsayin wadda ta taka gagarumin rawa. wajen yaƙi da mulkin wariyar launin fata sannan kuma ga ta da ƙoƙari sosai fagen nuna ra'ayin kishin afirka wanda ya yaɗu tun daga farkon yankin kudu da sahara har zuwa birnin cap pour parler de ce leader politique et culturel qui aura particulièrement un... Domin tattaunawa a game da wannan mata da ta taka rawa a fagen siyasa a da yada al'adu wadda ta yi tasiri matuka a game da rayuwar mata da matasan afirka har tsawon zamunna mun keɓe makonni hudu domin tattaunawa dangane da ita wannan mata ta fara yin fice ne tun a shekarar 1959 lokacin da ta haɗu da wani mai shirya fina-finai ɗan ƙasar amurka mai suna lionel rogerson wanda a lokacin ke kan shirya wani fim da ya shafi tarihi mai suna come back africa a lokacin tana rera waƙar da ake kira La Cook Holilanga a wani gidan cin abinci. en 1956. J'ai laissé les Manhattan Brothers, j'ai chanté dans une A shekarar 1956 na bar kungiyar makaɗa da mawaƙa ta Manhattan Brothers. domin shiga wata kungiya mai suna african jazz da raiti a cikin wannan kungiya akwai mutane aƙalla talatin ni kaɗai ce ke sha'awar yin waƙoƙi da suka shafi gargajiya yayin da sauran ke kwaikwayon waƙoƙin da suka fito daga amurka A hakan ne sai wani ba Amurke ya zo Afirka ta kudu domin shirya wani fim. Wata rana ya ziyarci inda muke gabatar da wasa, kuma bayan ya kalli wasan ne sai ya zaɓe ni. Inda a cewarsa ya yi haka ne saboda ni kaɗai ce ke gabatar da waƙoƙi irin na Afirka. Ya ɗauke ni inda ya sanya ni a cikin fim ɗinsa mai suna Comeback Africa. An yi wannan fim ne a asirce cikin Afirka ta kudu, saboda fim ɗin na nuna wasu abubuwan a sha'ani da suka faru tsakanin baƙaƙe da kuma jarfata. Come Back Africa, le film de rogosin va être remarqué au festival. Africa, fim ɗin da rogosin ya tsara, ya samu karɓuwa sosai a lokacin da aka gabatar da shi ga bikin fina-finai na Venice. wannan ya baiwa shahararriyar mawaƙiyar ta ƙasar afirka ta kudu damar kasancewa tauraruwa a ƙasar birtaniya a shekarar 1957 ne na fara neman fasfot amma ban yi nasara ba har zuwa 1959 ne na yi nasara zuwa birnin london daga london ne na wuce zuwa paris sai xn province da kuma venice domin wakiltar waccan fim din da muka yi mai suna comeback africa na dawo a birnin london domin neman visa da za ta bani damar zuwa kasar amurka na yi nasarar zuwa amurka a ƙarshen shekarar 1959 a can ne na gabatar da wasa na farko inda na yi waƙa mai tsawon mintuna uku a taron mawaƙa da ake kira steve allen Akwai mutane sama da miliyan 60 da suka kalli wannan wasa ta kafafe da dama. Wannan ya sa na kasance tamkar dai ina a cikin sauran biranen ƙasar Amurka ne. daga nan kuwa sai na wuce village vendad domin ci gaba da wasanni a tsawon makonni hudu da aka ware mani kafin in baro kasar wani abu da ya faru a lokacin shine Ɗaliban da ke karatu a can sun tsaya tsayin daka domin ganin cewa ban baro ƙasar ba. Sun buƙaci lalle ala dole sai na zagaya a duk faɗin Amurka domin gabatar da waƙoƙi a cikin jami'o'i. Na ci gaba da zama a can har tsawon shekara ɗaya. mutane da dama ne suka yi mamaki bayan da suka saurari hirarrakin da nake yi da manema labarai inda na bayyana halin da muke rayuwa a ƙarƙashin mulkin wariyar launin fata na afirka ta kudu na bayyana musu cewa gaskiya ne amma da dama na ganin cewa bai kamata in koma gida a wannan yanayi ba. Lalle wannan mata da ake kallo a matsayin jakadiyar yaƙi da wariyar launin fata da kuma yada al'adun Afirka ta kudu ta yi nasara. ba wani abu bane ya haifar da hakan face irin matakan da ta bi har ta kai wannan matsayi daga afirka ta kudu umbi kangaka Miriam Makeba ne a Soweto. An haifi Miriam Makeba ne a birnin Soweto. Iyayenta sun fito ne daga yankin Transkei. Da farko ana kiranta da suna Sinzi, sunan da asalinsa shine Osanzile, da ke nufin baki da kowa sai Ubangiji. Mahaifinta Caswell Fakeba ya rasu a lokacin tana da shekaru shida a duniya. Daga nan ta ci gaba da rayuwa da mahaifiyarta Nom Kwandela, wadda ke sana'ar bayar da magungunan gargajiya. har ila yau namkwandila na sana'ar sayar da barasa a ɓoye domin ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yanta lamarin da yasa aka yanke mata hukuncin ɗauri har na tsawon watanni shidda a gidan yari ta ci gaba da ɗawainiyar ɗaukar nauyin 'ya'yanta bayan an sallamo ta daga gidan yari to sai dai lamarin ya kasance mai matuƙar wuya a gare ta karatun 'yarta makeba da ake kira sinzi bai ɗauki dogon lokaci ba J'ai fait mes, mes, études primaires. Je n'ai jamais été à, l'université. Na yi karatu ne a matakin firamare kawai. Ban samu damar zuwa mataki na gaba ba saboda iyayena matalauta ne. Kuma mahaifina ya rasu ina da shekaru shida. Mahaifiyata ce take ƙoƙarin ɗaukar ɗawainiyar mu. Ni ce mafi ƙanƙantar shekaru a cikin gidanmu domin kamar yadda nake cewa shekaru na shida ne Mais si la jeune Makeba ne peut poursuivre plus loin ses études que... Lalle Miriam Makeba ta gaza samun damar ci gaba da karatu bayan kammala firamare. To sai dai mahaifiyarta na goyon bayan ta zaɓi wani abu a rayuwarta. Wannan kuwa ba wani abu bane face waka. J'ai toujours aimé chanter, ma mère chantait très bien. Na kasance mai matukar sha'awar waka, mahaifiyata ma na sha'awar waka domin ita ma ta iya waka. Na koyi darasi sosai daga gare ta kuma a cikin gidanmu kowa ya iya waka, amma dai ni ce na fi mayar da hankali a kai. Lokacin ina da ƙananan shekaru na kasance ina yin waƙa a makaranta ko kuma a cikin mujami'a. Mahaifiyata ta kasance mai ƙarfafa mana gwiwa inda take cewa mahaifina a lokacin da yake raye ya ce zai ƙoƙarin ganin ya tura ni zuwa makarantar koyon waƙa. Ta ƙarfafa mana gwiwa duk da cewa wasu iyaye na adawa da barin 'ya'yansu su shiga waƙoƙi domin mafi yawan iyaye ba sa sha'awar ganin 'ya'yansu a kan dandali. ko baya ga mahaifiyata ci ma yayana yana nuna goyon baya a gare ni ta kowane hali wata kungiyar mawaka da ake kira the men h and brothers ta neme ni in zo domin yin waka tare da su kuma wannan kungiya ce da ta share sama da shekaru goma a fagen wake-wake Shugabannin kungiyar sun ga yadda nake rera waka, wannan yasa suka bani damar kasancewa tare da su. A tare ne muka riga zagayawa a cikin ƙasarmu da kuma sauran ƙasashe da ke makwabtaka da Afirka domin yin waka. Lokacin da matafiyar mawaƙiya Sinzi ta fara bayyana a kan dandalin waka, nan take ta samu karbuwa da ganinta za a fahimci cewa lalle tana da hazaƙa. kalaman da take amfani da su a wajen waka mafi yawan lokuta sun kasance na sukar lamirin gwamnatin wariya ta afirka ta kudu ne kuma hakan na kara mata ɗaukaka euh, na fara waka ne lokacin ina da ƙananan shekaru a lokacin ina gida Yayana mutum ne mai sha'awar waƙoƙi a lokacin ya mallaki fayafaye na kusan dukkanin shahararren mawaƙa na wancan zamani musamman a Amurka. Ya ci gaba da nuna mana goyon baya sosai saboda tabbatar da cewa ina sha'awar waƙa tun ina ƙaramar yarinya. Ina yin waƙa a makaranta haka zalika a wuraren ibada. Mais malgré son talent, la vie... dai duk da wannan ƙwarewa rayuwar matashiyar mawaƙiya zi bata canza ba ko kaɗan. A inda aka haife ni wato Johannesburg, akwai wata waƙa da muke rerawa a duk lokacin da aka aurar da yarinya. A harshen Ingilishi ana kiranta click sound, saboda ba za su iya furta kalmar yadda take ba. Oh, igqirha lendlela nguqongqothwane lendlela kuthiwa nguqongqothwane 17 ans, Zenzi est enceinte. Tana da shekaru goma sha bakwai a duniya ne Zenzi ta samu ciki, lamarin da ya sa ta auri wani mai suna Anguli kafin daga bisani ta haifi shinshira mai suna Bonji. Shekaru biyu da suka biyo baya kuwa, ta kasance daga ita sai wannan shinshira da kuma mahaifiyarta takan bar wannan shinshira a wajen mahaifiyarta domin zuwa neman aiki ta fara aiki ne na wanke-wanke a cikin gida a birnin pretoria kafin ta bar wannan aiki zuwa wankin motocin tasi a birnin johannesburg sai ta Johannesburg wata rana a birnin Johannesburg ba su to ba tsammani sai kwatsam ta haɗu da wani ɗan uwanta mai suna sueli wanda ke wasa a wata ƙungiyar mawaƙa da ake kira Hopkins Brothers daga nan kuma a shekarar 1952 sai ta wuce zuwa wata ƙungiya mai suna Manhattan Brothers kuma a cikin ƙungiyar ne ta samu wannan suna na Miriam sai bayan shekaru hudu wato 1956 ne ta yi nasarar rera wakarta ta farko da ake kira fata-fata waƙar da ta fi kowace shahara a waƙoƙinta kuma ake matuƙar shawarta har zuwa yau. Bata a été, je l'ai chanté en 1956 en Afrique du Sud. Fata Fata waka ce da na rera a shekarar 1956 a Afirka ta Kudu. Waka ce da ta tashe sosai duk da cewa ba ta da wata ma'ana. Wakar na inshara ne da wata rawar da muke yi a Afirka ta Kudu. Fata Fata na nufin taɓa ne in taɓa ka. domin a lokacin da ake wannan rawar za ka ga jama'a na taɓa junan junansu. Bayan shekaru goma ne na sake rera wannan waka a ƙasar Amurka inda ta samu karbuwa a sassan duniya. Bayan wasu shekaru goma kuwa wata mawaƙiya mai suna Sylvie Vertin ta sake rera wannan waka ita ma ta samu karbuwa sosai. A gaskiya ni ban san abin da ke cikin wannan waka har muwa a gaskiya ni ban san abin da ke cikin wannan waka har ma mutane ke sha'awar ta mataka ba don a halin gaskiya ba ta da wata ma'ana En 1959, Myriam Makeba rejoint l'African Variety Jazz, un groupe très populaire où joue le trompettiste Yuk Masekela. Elle va l'épouser cinq ans plus tard. A shekarar 1959 ta shiga wata kungiyar mawaka da ake kira Variety Jazz. Shahariyar kungiya ce da a cikinta akwai wani mashahuri mai suna Yuk Masakaila wanda suka yi aure shekaru biyar bayan haka. Ta sake rera wasu daga cikin waƙoƙinsa da suka haɗa da waƙar da ake kira Soweto Blues da kuma Meeting at the River. Tana tare da wannan ƙungiya ce sai ta yi gamon katar da shahararren mai shirya fina-finan nan da ke kan tsara wani fim mai suna come back Africa. Waƙoƙin da ta rera a wannan fim na Mr. Rogerson sun sa ta samu ɗaukaka sosai. tare da share mata fagen ficewa daga afirka ta kudu lokacin tana da shekaru 27 zuwa wani bangare na duniya da bata da masaniya a kai. La plus belle rencontre de sa carrière se fait à Londres. Pendant que Myriam Makeba passe dans une émission de la BBC, par le du Haɗuwar da ta fi kowace shahara a tarihinta ita ce wadda ta yi a birnin London. Lokacin da take zantawa tashar BBC ne wani mai shahararren gidan ɗaukar waƙoƙi mai suna Harry de la Fonte ya ganta. Harry ya gayyaci wannan mashahuriyar mawaƙiyar Afirka ta kudu zuwa birnin New York, abin da zai bata dama duniya ta san da ita. A cikin makonni kaɗan ne sunanta ya bayyana, inda fitattun mutane irin su Marlon Braddon da elizabeth taylor suka san da wanzuwarta to sai dai fa tauraruwar ba na ɗaukaka ne a daidai lokacin da take rayuwa ita kaɗai ba tare da wani ɗan uwa na jini ba haka zalika ba yarta a kusa da ita amma bata fahimci cewa tana rayuwa ne yan uwanta ba sai lokacin da mahaifiyarta ta rasu a shekara sittin inda mahukuntan afirka ta kudu suka haramta mata shiga kasar domin halartar jana'iza Contrainte à l'exil, Myriam Makeba va réussir à faire venir à New York sa fille Bonji. Trois ans à peine après s'être installée aux États-Unis, elle chante avec Marilyn Monroe à l'anniversaire du président. daga nan ne miriam makeba ta yi ƙoƙarin ganin cewa 'yarta ponji ta tarar da ita a inda take rayuwa wato birnin new york bayan shekaru uku tana zaune a amurka ne ta rera waƙar haɗin gwiwa da wata mawaƙiya mai suna marilyn monroe domin murnar zagayowar ranar haihuwar shugaban amurka john f kennedy wannan na a matsayin somataɓi na haskawar da za ta ci gaba da yi har tsawon shekaru a wannan lokacin ne ta ɗaura ɗamara domin yaƙar gwamnatin kama karya mai nuna wariya da kuma zalunci a afirka ta kudu za ku ji ƙarin bayani dangane da haka a cikin shirinmu na gaba da muka keɓe domin tunatar da ku rayuwar wannan mata. Lilanga lishonile masibu ha yanzu kam a madadin olivier raul dalfin misho da kuma alan foka muke cewa da ku sai mu haɗu a mako na gaba a huta lafiya Ten. esekeni angiboni lutho sengibathe ngibheka ngasemadlekeni angiboni lutho sengibathe ngibheka ngasemadlekeni angiboni lutho siyona bona ngani na wasiyeka inkomo zobaba zemuka nomoya wasiyona bona ngani na wasiyeka inkomo zobaba zemuka nomoya wasiyona bona ngani